الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah ta baraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na tariqu salihina ila rabbil alamin muna babin fadlu sabri ala al-faqr babin falalar hakuri akan talauci kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da aka ba mu su muka tafi da su dai wata tambayar na ga bayani ne sosai da tsawo don kusan mai ita ma shafi guda yana rubutu don na ga kuma irin wannan ka tambayi abinda kake so ba tarihi za mai ta karantawa in za ka rubuta tambaya kawai ka rubuta kololuwar tambayar wani ya ce malam assalamu alaikum malam ina da tambaya na da tambaya ne mai gida ne ya sa tof. ya fiya min keke na fef wato an saye ta 700 ya ce min ina mai balan 2,500 a kullum in kudin ya kai 800 keke na 15 ya zama nawa shi malam yin hakan ya halatta a musulunci in karba koko bai halatta ba to kayyade farashin abinda za ka samu wannan bai yi wa don ba su haɗa baki da ubangiji kullum za ka samu 2,500 ba ma an ce kullum sai ka yi da ɗin 2,500 sannan shi wannan ba sayar ma aka yi ba ciniki ne aka haɗa su kuma da ijara wanda bai kamata a hada su guri ɗaya ba amma babban dai abinda malamai suka fi damuwa da shi shine kayyade abinda kullun za ka samu wannan ya sa bankuna suka zamanto abinda suke yi na riba ne saboda su suna kayyade fasantas na kullun abinda za su baka ko an yi ciniki ko ba a yi ciniki ba dole sai ka samu wannan kudin wannan ba daidai ba ne in sayarwa sayarwa in kwadago kwadago a zabiriya za ka yi aiki ba ha'inci ba komai duwata zan biya ka kaza keke na ka je kai ta yi wannan ka'ida ce sananniya a addini kai kuma karkai kasala karkai mugunta kuma duk abin da ka samu na mai gidanka ne domin kai ma'aikacin albashin wata ne zai biya ka wannan shi ne abin da ya kamata a yi ko kuma da keke na fif ka je ka yi aiki duk abin da ka samu kana da ɗaya bisa goma nasa ka je ka yi aiki tsakaninka da Allah ko naira ɗari ka samu to shi kenan kana da naira goma iya yadda kuka yarjejeniya amma ba zai yi a baka a ce kullum ka kawo dubu biyu da ɗari biyar saboda zai iya yiwa ba za ka samu wannan kudin ba in ba ka samu ba mai za a yi kenan ko kuma ga keke na fif na tun da kai allah ya sa ba ka da kudi to na sayar maka shi dubu ɗari bakwai na saya amma na sayar maka shi dubu ɗari takwas kuma na baka shekara guda ka yi ta yin aiki ka biya ni hanyoyi guda uku nan su ne musulunci ya yarda da su amma da wani abu daban wanda a kullum za ka kawo shi baka da wannan garantin daga wajen ubangiji kuma garari ne kuma za ku shiga rigima ina gaya maka da shi domin daga karshe za ka yi aikin wata hudu ka tara kila dubu ɗari shida ma ka yi kusan gamawa amma in aka samu sati biyu Allah ya jarabce ka ba kai balas ba sai ya kwace mashin din sai ya kwace wahalar da ka sha akan ne ka sha ta zai iya yiwa ko kuna ganin ma zai yi ba da wannan garari ne saboda haka ba a yarda da shi ba wannan takardar da larabci aka rubuta ta يجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ بارك الله فيك أريد أن تساعدني بالدعاء أريد الزواج المرأة أما هي كبيرة كبيرة عني بالمال والعلم ولكن أريد أن أزوجها ساعدوني بالله أريد أن أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج سيدي إملاء كباي دي كور بطن دي كور كجار إملاء na na rubutu to tunda addu'a yake nema mai masa addu'a yana son yin aure kuma yana son ya bi sunnar annabi amma ya ce matar fa ta fi shi shekaru kuma ta fi shi kudi kuma ta fi shi ilimi amma yana son ya aure ta kuma wai yana son ya koyi da sunan annabi wato watakila ya koma kan annabi da ya yi auri khadija kenan amma menene gaskiya ma a tarihi cewa khadija ta fi annabi shekaru me gaskiyar wannan Kima ba ba tabbas don haka ka dora wannan magana na cewa khadija ta fi annabi shekaru don wasu suna fana ba ka da tabbas akan tarihin wannan abu don shi ma malamai suna ganin bai inganta ba na fata an gane sai a wajen kudi duk abin da annabi ya zaba maka ba ka zaɓe shi ba ba shekaru ya zaba maka ba ba kuma yawan kudinta ya zaba maka ba ba ilminta ya zaba maka ba abin da annabi ya zaba maka addini alaika bi zati din ya tunkahu almar'atu bil mal wa tunkahu mar'atu bil nasab wa tunkahu almar'a bil hasab fa alayka bi dhati din ita ne annabi ya zaba maka ba kudin ba amma dai tunda kana son ta kuma kana son ta tofa bahaushe ya ce inda kwadayi da wulakanci sai ka shirya Eh, matan da suke da kudi ba irin khadija ba ce shi ne abin da za ka kula da shi ba irin khadija ba ce khadija ba haka take ba saboda haka in kudinta ne ya ja ka ba ta da hali irin na khadija za ka garu ba da shi ne gaskiyar magana gara mu gaya masa aiko yawa in ka zaɓe ta don kudinta da shekarunta dama kila bada kariya ce ta san duniya tunda ta fi kama shekaru to kuma sai zaman to halinta ba irin na khadija ba to sai ka bi a hankali domin khadija annabin da kansa yake cewa ta mun komai ba abin da bata mun ba duk dukiyar da take da shi ba gori ba komai sai dai yi ma annabin da'a to ba mu san wannan din ba saboda haka muna addu'a Allah ya <laughs> ko imanu eh tun da ya ce mutu ya shi da addu'a Allah mu ba aurenta ne za mu maka addu'a ba kai gaskiyar magana za mu maka addu'a ne akan Allah ya maka zaɓin abin da ya fi alheri da addini da makoma amma in a kanta kake son sai ita za mu ƙayyade mai mata addu'a mu maka addu'a ka aure ta ba za mu ba amma za mu gaya ma ubangiji ya maka zaɓin abin da ya fi alheri a rayuwarka da addini da makomarka in haka kai ma kake so to shi kenan in muna da saɓani a wajen addu'a to kai taka mai tamu ko kuna ganin ba mu masa daidai ba an masa daidai iyaka to sai ga mai takarda shafi biyu a gani izo da mun ce sai mun karanta za mu shiga mai to ya ba da dogon labari shi direban keke na fef ne an gane wato sai ranar lahadi sai ranar lahadi nake sai ranar lahadi nake daukan kiristoci na kai su coci wani lokaci zan ɗauki mata matan ko mazan a mata ko wani lokaci zan ɗauki mata matan ko mazan banza in kai su gurin sabon Allah kuma idan na san mutum bai san wurin ba sai masa tsada wato kamar ba ko dan kauye. ko 'yan garin ma idan ba su san idan ba su ba su gane sai in ƙara musu kuɗi kuma idan na ga kamar wajen da ake kaiwa naira hamsin ne in na ga hajiya ce sai in ce mata naira ɗari wani lokaci ba na son a raina ɗaukan mace ka gaya mana gaskiya dai a gefe na amma sai na ɗauka don allah ina roƙon malayin ya yi min bayani da hukunci na da kuma shawari da ya kamata a ba ma yan nafin a a karkasa yan nafin a ciki bi ka tsaya a kanka kai kadai yanzu ya tattara abubuwa wajen nawa akwai daukan waɗanda ba musulmi ba ya kansu guraren ibada ko guraren da suke bauta ɗaya kenan daga ciki shi taimaka ma ibadar wani da kuma abin da kake ikon taimakawa ko kin taimakawa a kan bauta ba guri ko gyara guri ko daga gurin ko kai mutum wurin kana da ikon ka hana kanka kuma ba abin da zai cutar da ka to ka hana kanka shi ne yafi don shi ne ra'ayin Imamul kurtabi ma'ana ba zan taimaki in taro ake ba zan je ba ba zan kuma kai wani ba ba zan kuma taimaka wani ya je ba saboda saba ma Allah ne so ba zan yi wannan kuma sun yi iskin baɗin wannan akan ta'awanu alal birri wat taqwa wannan shine hukuncin ka na daya sannan na biyu baya halarta ka bambanta mutane akan farashin kaya mai kudi ne ko ba mai kudi ba abinda kai matalaka shi za ka yi wa mai kuɗi idan wurin nan misali yanzu alhaji ne yana da jif ko sai ta baji kuma zai tafi kano kuma abin da ake cazon kowa naira dubu ɗaya ne zuwa kano to bai kamata zan yana da kudin ka zo ka ce masa dubu biyu ba ne baya halatta ka bambanta su a wannan gurin kowa ɗaya ne saboda ka da hajiya mai naira da wacce ba ta da naira duka farashin ɗaya ne abinda ya kamata kenan ka zama kana sannan ya mene ne sannan ɗaukan ya ce baya son ɗaukan mace a gefen amma sai ya ɗauka to wa ya sa ka dole sai ka ɗauka harka ce ta imani wannan ba harka ce ta wani sai ya shigo maka ba idan imaninka ya isa ya tsare karka sa mace a gefen ka kana tafiya kana taka birki da ƙarfin don ku rinka haɗa jiki wannan zunubin ka ne kuma kana da ikon ka ce mace ba za ta zauna a gefen ka ba don keke na fesin kai kake tuka shi wannan ba sai an baka shawara ba abu ne wanda zaka iya yi ba ba zaka iya yi ba kuma abu ne wanda zaka iya hana da yawa daga cikin musulmai akwai abin da za su iya yi su taimaki shari'ar Allah amma suna jiran sai gwamnati ta sa musu doka abinda duk imanin ka zai iya kore shi ka kore shi ba tare da ka cutu ba ka ki ka kore shi ka aikata shi Allah zai tambaye ka wannan ita ce gaskiyar magana saboda haka idan ka ɗauki wata mace a gefe to abin da ka sani ne bai dace ba kuma abin da ka sani ne doka ba ta yadda ba kuma Allah bai yadda ba haka ne ko? saboda haka laifinka ne wannan na fata an bambam amma aiki akan wadda ba musulmi ba kai masa aiki ya biya ka abinda bai shafi ibada ba to ya halatta kai masa amma abinda ya shafi ibada ba ya halatta kai masa saboda kai kana da haram kana da halal na ba an bayyana yanzu kamar eh, misali kafiri yana da gona kuma za ka yi kana barema ba wanda ya hana kai masa barema a gonarsa ya biya ka na fata an fahimta amma abin da ya shafi zai taimaki addininsa ne addininsa ne zai karfafa da wannan aikin to ba a yadda kai ka taimaka ma abin ya karfafa ba ko da za ka samu kudi a kai an fahimta da wannan wasu malaman suke kallo idan kana tela misali ka ɗinka ma kafiri wando da riga ba abin da ya shafe ka saboda aiki ya kawo ma amma idan bautar Allah zai je da wannan kayan na bauta ma Allah ne in kaga an sa su bautar Allah za a yi bautar shaitan za a yi an gane to baya halatta ka dinka masa ko kun fahimci magana, na saboda wannan karar ya fito da cewa wannan aikin da kake addinin kake karfafawa na fata an fahimta wannan ce assalamu alaikum malam ni ne nake bin liman sai ba'adi ta kama shi wato an sallame kafin kafin a tafi ba'adi sai alwalana ya karye shi malam ya zagi sai ka je ka yi alwala ka zo ka yi ba'adi shi ne abin da ba ka domin ta kama ka tare da liman da ka sai ka je ka yi alwala sai ka zo ka yi ba'a shi ne hukuncinka sai ce ya halatta in gaishe da babana a tsugune ko kuma laifi ne saboda biyayya ga iyaye biyayya ga iyaye tana tafiya a tsakanin bauta ma Allah saboda ubangiji shi yace abba a kyautata ma iyaye malamai sun yi bayanai iri daban-daban idan ka samu mahaifi a tsaye abinda annabi yace ayi ba a sunkuyo ba a rukubi amma ana musafaha an fahimta idan ka same su a zaune ka zauna duk a halin da ka same su a wannan halin ya kamata wannan shi ne abinda shehu usman ma da ya zo magana akan wannan shi ma abinda ya magana kenan amma duk da haka imamul bukari ya yi wani babi wanda malamai suke ta maganganu a kansa babul buruk littahiyya durkuso saboda gaisuwa amma ya ce lil muhaddis awil imam wannan babin ya halatta misali ga mai karatun hadisi malami ne sai ka zo ka durkusa imam bukhari yana kallon daidai ne don shi ba ruku'i bane ba kuma sujjada bane durkuso ne sai na umar yayi wannan a gaban annabi ya kayar da guyoyin sai durkusa gaban annabi da aka yi wannan babu to sai wasu malaman suka riskar da duk wanda yake da matsayin girma a kanka ka yi durkuso ba tsuguno ba don tsuguno daban durkuso daban durkuso shi ne kafa gwiwoyi a ƙasa kamar yadda ake cewa ka yi nil down wani ya halatta ka yi wa muhaddis mai karatun hadisi waye kuke da ji mai karatun hadisi ko ba ku san shi ba ma ko kuma ma ba ku da mai ma karatun da suna ji ba ku da shi ya yi ko? ya ji an yi shuru wato ba ku da shi a garin nan ma gaba ba ku da muhaddis to ba ku da liman ne babul buruku lil muhaddis wal wal abinan imam haka ya kawo magana to da idan buruk ne yana bambanci da ruku ruku yana bambanci da intina inhina yana da bambanci da sujud dukkan su ana samun su a halin gaida mutum amma buruk ake son kai ba inhina ba ba ruku'i ba ba sujud ba na ba ta an fahimta balle ma galibi yanzu wanda ake tsuguna musu kawai dan ana neman kudin su ne ni yanzu dan ka gamu da nima cewa kake barka dai to mu je dai da barka dai din na je dai barka dai din kam za mu ko to mu je barka dai <laughs> ko ba ga yau za mu ci gaba muna shafi na 215 rawa ahmad wa sahahu al-albani an muhammad ibn labid anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala اثنتان يكرههما ابن ابن آدم الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب muna babi ne na falalar haƙuri akan talauci ka yi haƙuri da talaucin da Allah ya ɗora ma ko ka daina zagib masu shi ka daina aibanta masu shi ka daina jin haushin waɗanda Allah ya ba mu ka yi haƙuri haka Allah ya ga dama ya ganka kana da talauci haka ne so ka yi haƙuri ka bi Allah shi ne anan manza Allah yake nuna cewa hadisin labi daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce isnatani abubuwa guda biyu huma ibnu adam dan adam baya son su abu biyu dan adam baya son su al-maut baya son mutuwa wal maut khairun lil mu'min mutuwa kuma ita ce tafi ga mu'mini min al-fitnati daga fitinar rayuwa wato gare mu yanzu inda ba ciwa ciwar ka ce ta yawa ba ai gare ka mutu me za ka jira a wannan inda kana da imani baka saba ma Allah ba baka yi aikin da zai kai ka huta ba ai in ka mutu ka huta kawai ka tafi aljanna ka je kai tabbaci kana jira ranar tashin alkiyama kafin a shiga aljanna tunda qur'ani ya tabbatar da bayin Allah nagartattu bacci za su yi kai cikin kabarin bacci kawai har lokacin da za a tada alkiyama ka tafi ka je kai tabbacinka da wannan fitinar cewa yau ba wutar lantarki ko gobe an saci wancan kana tunanin tattafai kana tunanin tumatir in ba ka da mata kana tunanin yaushe za ka yi aure ba ka da kokobo ga tsadar aure ya yi yawa fitintunu iri daban-daban kana ta damuwa da su a ina neman kaza ban samu ba ka je kawai kai tabbaci ba ruwanka da wannan fitinar lahira ba ruwanka da wutar lantarki ko an gyara ko ba a gyara ba ba ruwanka da wannan yanzu kana ta da ma wai akwai wani abu Ta ba yawai eh, kada jin tsoron zai jawo farashin tsadar ka ina ruwanka da wannan babu gero ba masara ba ruwanka bacci kawai za ka yi ta yi ka jira ranar tashin alkiyama amma ba ka son ka mutu kuma na da ce mutuwar ta bi maka alheri inda kai mumini ne gara ka mutu to wannan ba annabi yana faɗa tun a wancan lokacin ina ga wannan zamanin yanzu da rayuwa ta zama yadda ta zama wa yakrahu qillatal mali baya son karancin kudi mutum baya son karancin kudi ko da yake ya ga son ya ji shi da kudi jingin kuɗi sun cika masa aljihu ko da yaushe abin da yake so ya ji wannan shi ne abin da kake so amma ba ka son a ce kuɗi sun ma kaɗan sai manzan Allah ya ce wa qillatul mali karancin kuɗi aqallu isabi hisabi shine karancin hisabi duk wanda ji lahira bai da tarin kuɗi to hisabin ka zai zama ƙarari ba yi da yawa wanda ya tara kuɗi ya bar su da yawa in ya je lahira hisabin sa yana da yawa wanne ka zaba hisabin ka yi yawa ko a baka kudi ta isnatani huma ibnu adam annabi yace abu biyu dan adam baya so su baya son mutuwa mutuwa ita ce tafi masa daga fitinar rayuwa baya son karancin kudi amma karancin kudin shine karancin hisabinsa gobe kiyama وفي الصحيحين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجت النار والجنه فقالت هذه يدخل للجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخل للضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وربما قال أصيب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحد منكما ملؤها حديث أبا هريرة من ذكر صلى الله عليه وسلم يقول آية، سجت النار والجنة wuta da aljanna sun samu jayayya a tsakaninsu wannan ya faɗi wannan ma ya faɗi kowa ya yi maɗan'uwansa raddi an yi jayayya faƙalar habi'i wannan sai ta ce ita ce wuta sai ta yi magana ta ce yadda kulunin jabbaru jabbaru da masu tsaurin kai wal mutakabbiruna da masu girman kai za su shige ni in ji wuta masu girman kai da masu tsaurin kai za su shige ni wa qalat hadhihi ita kuma wannan ita ma sai ta ce aljanna yadkhulu lid wal masakin masu rauni da miskinai su ne za su shige ni kowa ya zaba makansa ko فقال الله عز وجل في الله مبوائد دوكاكا يتي لهذه يفدا موتا yace anti azabi yace ke fa azaba ta ce na halitta ki dan azaba u'azibu biki man asha ina azabtaswa da ke wadda na daman azabtar da zan azabtar da shi da wuta wa rubbama da yawa ma qala Allah yana cewa usibu biki man asha zan samar da ke ga wanda naga dama wa qala sai Allah yace li hadhihi ga wannan aljanna kenan anti rahmati yati ke rahama ta ce arhamu biki man asha inna jin tausayi ne rahama ga wanda naga dama wa li kulli wahidin kowace ɗaya daga cikin ku wutar ko aljanna min kuma min uha kowace da akwai abin da zan cika ta da shi aljanna zan cika ta da waɗanda na ga dama wuta ma zan cika ta da wanda na ga dama kowanne zan cika shi mai damuwar ku na kowanne zan cika shi Allah ka tsare mu kowanne Allah ya ce zai cika za a cika wuta la'amla an na jahannama ko min aljinnati wan nas zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu haka alqur'ani ya ambata amma aljanna sai bai ambaci za ta cika ba amma wani hadisi ya ce Allah zai kawo wasu mutane da zai ciki aljanna da su an gane amma duk yadda muke da yawan nan ba za a cika aljanna ba saboda da yawa wasu wuta za su tafi daga baya in an gaba wannan za a kago wasu mutane sai a cike gidajen aljanna ne shine ya cika ta kenan ففي ذهن عن حارثة بن وعب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل أتل جواز مستكبر حديث حارثة بن وهب الخزاعية يجي سوى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجما ذن الله دع أمنسن الله ثبت غريش ينا سوى ألا تصور لا أخبركم بأهل الجنة ذنبا ba باري da 'yan aljanna ku saurara in ba ku labari da 'yan aljanna kullu da'ifin mutata'ifin wato dukkan wani matalauci wanda talauci ya raunana amma kuma mai bin Allah lau aka sama alallahi da zai yi rantsuwa da Allah ana sa bai da komai ya rantse da Allah akan wani abu Rahu, Allah zai kubutar da shi daga barin yin kafara saboda biyayyarsa ga Allah kun gane magana in ya rantse wani abu ya faru to Allah zai farar da abun dan kada in abun bai faru ba wannan mutumin ya kafara Allah zai kubutar da shi daga yin kafara saboda matsayinsa abun Allah amma a cikin mutane shi ba kowa bane talauci ne bai bai shi amma zuciyarsa ta Allah ne komai nashi na Allah ne duk abubuwan da yake nashi ne na Allah shi ne kafin na rafi'a waɗanda suka zamanto kayayyu ana kamar za a buge su za a taka su saboda rena su da aka yi Allah ce in alkiyama ta tsaya rafi'a su ne maɗaukaka amma a nan duniya nema ake ma a buge su saboda ba su da matsayin komai ala ku saurara ukhbirukum bi ahlin nar ba ku labari mana da yan wuta su kuma yace kullu utullin dukkan wani mutum utullin ghalibul jafi wani mutum mai gallazawa mutane saboda matsayinsa mai zazzafan gefe baya san al'umma ta huta kullum wahala yake ɗanɗana mata saboda yana da ƙarfi a kanta otullin kenan alghalizu jafi mai gallazawa mutane mai mummunan bangare ma'ana mai kawo al'umma kunci a rayuwa saboda dama da yake da ita akan al'umma jawazun an gane jawaz shine zakmun fi mashigi, mutum ne mai takama a wajen tafiya yana ji da kansa yana ji da kansa mustakbirin mai girman kai an wannan su ne 'yan wuta suna da siffa irin ta 'yan wuta an gane manzan Allah ya ce ba ku labari da 'yan wuta su ne sifarsu روى مسلم عن أبي هريرة an na الله صلى الله عليه وسلم قال ورب أشعث madfu'in bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in ji hadisin Abu Huraira yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata yace rubba da yawa ash'asa mai birkitaccen gashi mai kora saboda rashin sabon wadata talauci da wahalhalu kullum ka gan shi futu-futu yake gashinsa yana fama da kura da datti da komai da yake da shi an gane maduko'in bin abuwa in ya zo ƙofar gidan mutane ana tunkuɗe shi mai kawo kanan kabar nan gudun saboda talauci da halin da yake ciki ƙura ta lullube shi da datti ba shi da ma yadda zai yi tsafta saboda talauci da yake fama amma kuma zuciyarsa tana damfare da ubangiji yana bin Allah lau aka sama Allah da zai rantse da Allah la'abarrahu da Allah zai kubutar da shi daga barin yin kafara saboda biyayyarsa ga Allah wannan dan aljanna rawar bukhari an mus'ab bin sa'ad qala رأى سعد رضي الله عنه أن أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم إمام البخاري في تدورنا حديثي daga Mus'ab bin Sa'ad yace ra'a رضي radiyallahu anhu Sa'ad ya ga wani mutum sai ya ga mutumin anna lahu fadlan shi sa'ad sai ya ga yana da wani fifiko akan wannan mutumin na girma saboda kudi domin sa'ad yana da kudi kun zan da baya da lafiya manzo Allah zo gaishe shi yace ya ta guda ɗaya ne manzo Allah zan ba da rabin dukiya ta wa musulunci karara ya ce banza Allah ya ce ya rasulallah ni mai kudi ne ya ce ni mai kudi ne ya rasulallah ya ta kuma guda ɗaya ne zan ba da rabin dukiyata wa wato musulunci ga fakirai yana kwanci ne ba da lafiya manzo Allah ce ba za ka mutu ba za ka haifi yi da yawa nan ba <laughs> shi yana ganin yansa ɗaya ne yanzu mutuwa zai ya ce kuma Allah zai biya maka bukata ba za ka mutu a garin makka ba tunda ba ka son mutuwa a makka saboda ka yi hijira yanzu ka zo aikin hajji rashin lafiya ya rutsa ka yana son ya koma madina inda annabi yake ko kun fahimci magana ba garin makka ne ba son ba don kada ka je ka masa wata mummunan fasara ya wani sai ya je masa fasara ya ce kaji wani sahabi ma ba ya son ya mutu to wallahi ba haka muka faɗa ba <laughs> yawa shi so yake ya mutu inda annabi yake kun gane maganar karka dora wani abu kuma tun yana duniya annabi ya kai kai dan aljanna ne ya kamata ka san wannan don in ka masa sharri kana yi dan aljanna sharri kai ka jiyo ba ruwa ka kama bakin ba Allah ya ce masa za ka rayu za ka yi 'ya'ya kuma za ka yi yaƙi ma za a samu buɗewan garuruwa ma a hannunka nan gaba akwai kuma waɗanda za su shiga wuta saboda kai to sai kalli wannan mutumin sai yana masa kallon shi mai shi ne shi sa'adin kenan ai kun san tunda yana da kuɗi yana ganin ya fi wannan mutum anna lahu fadlan yana ganin yana da fifiko akan wannan mutumin alaman dunahu akan wanda yake ba shi fa qala an sai annabi yace masa'ad ce hal turzaquna shin ma wai ana azurta ku ne ai ba a ba ku arziki illa bi du'afaikum sai dan talakawan ku yanzu duk wani mai kudi yana cin albarkar talakawa ne kai magana ba a ma azurta ku ba sai dan talakawa shine na sa arziki a hannunku don ku taimaki talakawa in kun ki taimakon su to arzikin nawa ne shine magana duk wanda aka bashi an bashi ne don ya taimaki talaka marashi Allah bai azurta su ba sai don talakawa su a samu daga ƙarƙashinsu an dai gane ko? to kaga Eh, ko da zakkaki ake tira ake tirewa ai talakawa za su wadata inda ana cire zakkar ta tsakani da Allah ko ba a fahimtar ba yanzu kudin da yake garin nan a hannun musulmai da za a yi lissafinsa ɗari bisa ɗari ba cogi ba zare kowace anguwa masu kudin su a yi lissafin kudin su cire zakka a raba ma talakawa anguwar za a samu saukin talauci da yanda aka samu a wata anguwar akwai mai biliyan daya kwanan bayan na yi tambaya ku gaba da kuka ce akwai mai biliyan a garin ku gaba da ko babu ne to waye kima baka san shi ba a to ba za ka faɗa ba ke zakar biliyan ɗaya nawa ne an ce miliyan ashirin da biyar to miliyan ashirin da biyar idan dubu ɗari biyar biyar ma za ka ba wa mutanen anguwarku za a samu mutum hamsin a anguwarku za a samu mutum hamsin kowa da talaka da bai da komai a bashi dubu ɗari biyar sai an samu mutum hamsin in kuma ɗari biyu da hamsin za ka rinka bayarwa to za a samu mutum ɗari to duk inda aka samu mutum ɗari a anguwa an ba su dubu ɗari biyu labarin sai ya cika garin nan kuma ɗari dubu ɗari biyu da hamsin a baka in dai ba an bazzarancinka ba ne yi yawa in dai sana'a za ka yi to in sha Allah baɗi dai baka wannan layin ko kana wannan layin baka wannan layin to baɗi sai ka zo shi ma kuma wanda ya cire wannan kudin kafin baɗi Allah ya mayar masa da gurbinsa to sai ku hakuri ku ne za ku yi hakuri ai o bai iya kashewa ba ne? ayya Allah ayi ku yi hakuri da Allah kun ga baba ne wala ko dan shekarunsa dole ku yi hakuri yawa ayi dukkan kunnan shi yanzu wa'azi ne dukkan kunnan kowa in bai mutu ba sai ya taka wannan matsayin ina gaya maka yanzu inda za ka tambaye shi shi ma bai san yadda aka yi tsufa ta kama shi ba bai sani ba haka kawai ya ga kansa wallahi to kai ma haka za ka samu kanka yawa ku zo mu tafi baɗi yanzu wannan kuɗin shi ma da ya cire ta sake dawa sai ya samar da wasu mutum ɗari a anguwar ya kuke tsammani in an yi shekara biyar mutum ɗari nawa ya samu ɗari biyar duk inda aka samu mutum ɗari biyar a anguwa to su ma za su iya cire zakka talauci zai bar anguwar wannan shi da tsarin ubangiji da kaji ya ce a cire zakka Shi ne tsarin Allah ba a azurta ku ba sai dan waɗannan talakawa to amma idan ka ɗauki wannan lissafin ka ga anya akwai masu cire zakar da gaske na yanzu ga gidajen marayu nan ana ta noma an dai gama noma an yi kusan dawa a cire in an cire zakka na masara ko na wake a kalli gidan da mai gidan ya mutu ya bar matarsa da 'ya'yansa ko bayan da su manoma a anguwanni ku duba wannan ku ba su za ku samu ladan gaske idan ka cire ka kalli irin waɗannan matar da aka mutu aka barta da 'ya'ya biyar ko shida bayan da take gidan su ma da aka auro ta babu su ma suna bukata ne hannu bakar ta da kannanta duk ba su da shi amma sai a cire zakka ana bin gidajen malamai da suke da wadata ko malaman sun ki su faɗi gaskiya sun ki su faɗa shi ne gaskiyar magana su ce suna da wadata a kai ma wasu ba za su faɗa ba to ya suke son ai diga da sai ai ta bazu wannan ba gaskiya bane wannan dan haka duk mutanen da suke da kudi in sun cire su zagaye anguwanni su kalli talakawan su su dauka su wani ma idan yayi ihu in barayi ne suka zo kafin wancan malamin ma ya ji labari wannan makwabcin naka yana kusa da kai ko gobara ce ta tashi su suke diban akwatunan ka su fitar da su waje amma ka cire zakka ba za ka neme su ba ka yi noma ba za ka neme su ba sai ka je ka nemi wani mutum ba adalci ba ne wannan mun sha faɗin wannan magana su ba ba daga masu gulmar duk sun yi gulmar sun kyale ne ko ba zan fasa ba wannan wannan ta ce gaskiyar magana saboda haka a babu waɗanda suke fakirai wa hal turzaquna illa bi du'afaikum ba za a zurta ku ba sai dan talakawan cikinku. masu arziki ku ba mu talakawa ba kyauta bace farilla ce wajibi ba alfarma bace kuma har ka dauka dan ka ba mu wani talaka zakka ka dauka alfarma ce haka kawai sai ka tura ka ce yazo saboda ka ba shi zakka ko kuma haka kawai ku ce masa yazo zan aike shi saboda ka ba shi zakka ka ba alfarma bace balle ka mai da shi bawa haƙƙi ne ba alfarma bace wajibinka ne ka bayar don Allah baya azurta ku sai don talakawan masu zakar dabbobi su ba a ma maganarsu masu zakar amfanin gona masu zakar kudi ko hukar ku dauka wai sai ramadan ba ramadan ne kawai watan zakka ba watan shekarar ka kawai yayi shi kenan ka bada zakka ha Allah da Ramadan ne yake baka kudi kare saboda haka za ku ɗauka sai Ramadan wani ma a fitar da zakka sai in yi manyan baki zai rinka ciyar da su saboda wayo kuma malamai ne suke musu fatawa da wannan fatawar ka ajiye saboda manyan baki saboda shi malamin wai ya san za a bashi nasa don haka ka ajiye manyan bakinka in sun zo daga kasar waje ko sun zo daga abuja sai a ta musu hidima kuma nan da zakka ne wani ma in ya cire sai zai cewa zai gina masallaci ina ruwanka da mu ka ba mu kudin mu mana ina eh, mu sai mu sallah ma a sama ina ruwanka ba ma san masallacin wallahi ita ce gaskiyar magana ba mai kudi in yana son Allah ya bashi lada ya cire ruwan kudin sa ya gina masallaci ba da zakka zai gina masallaci ba zakka kayan talakawa ne a ba su kayan su suna da yunwa haka ne saboda haka a ba su kayan su ba magana ne ka zo ko ka gina musu wata islamiyya da zakka kana tinkaho za ka biya a la'ira don haƙƙin su bai fita ba duk wanda yake son ya gina wata islamiyya kar ya yi da zakka ya ba mu talakawan anguwar kuma wannan tsarin da na gaya muku inda duk masu kudi za su ɗauki anguwanninsu kowa ya cire ya bayar to da lamarin ba haka bane wallahi da lamarin ba haka bane da ya canzu yanzu ko da ramadan din nan akwai mutanen da suke kaiwa azumi ba su samun abinci muna kallo wani ya zo kofar gidanka ya ma kuka ya ce wallahi yau ba shi da abin da zai buɗe baki na ce to ku masu kuɗin nan ba za ku je su ba ya ce ai koran mu ma wasu suke da kofar gidan to har yaushe yanzu irin wannan matsalacin ya kamata a kafa tanti in azumi ya zo a kafa tanti kowane alaji ya kafa nasu tanti wallahi ya rinka wawar talaka ya ce kai zo nan nan za ka zo ba can ba saboda kawai ba ka abincin buɗe baki kuma wallahi suna da kuɗin da za su ta je saudiya an dawo a yi ta kallon irin waɗannan abubuwa kaga tirela nan tirela tana ɗauke da abincin sama da mutum dubu amma abin da ke rubuci a bayan ta shine la sauna fi du'aikum kar ku manta da mu in kun ci wannan abincin ku yi mana addu'a kawai abin da suke nema billahi allazi mana haka ka ga zure biyar marin cinyar kaza billahi allazi mana a cikin shinkafa manja ya baibaye ta wallahi malam da wata irin kwalbar ruwan juice da kuma ruwa a ciki an sa a kwali ga cokalin da za ka ci ga shinkafar ga ruwan jus ga ruwan sha a ƙananan kwalba haka fi sabilillah mai kake jira da kudinka tana da kudi sai ka mutu a zo a ta rigima akan gado kuma matsalar ma a nan kasar bautar kuɗi ake duk wani gidan mai kuɗi ma in ba sa ba in kaje shinkafa da wake ne me ne a ciki shi ma shinkafa da wake yake ci mota kuma wata gina kai za a ce shiga kasuwa za ka je ce ma shi kenan kaje na gode alade kenan me ne to a ciki wannan sadakar ita ce kadai wallahi za ta maka amfani billahi lazi wannan abin da duk kabari hisabi kake tara ba kanka yanzu muke karantawa karancin kudinka karancin mai yawan dukiyarka yawan ne yawan hisabinka kana zaune ga manyan wata kusa da kai amma ka kasa sayan abu ka basu baka mori kudi ba kudi ne suka more ka wani abu wani shi ne kuke sa lukudi ko lukudi ne ko mai waye ne lukudi ka ina ne su. ko hali ne kawai mutum yake ɗauka wa kansa lokaci ya yi na hal turzaƙuna hal tursaruna wa turzaƙun shi ma ana taimakonku ana arzuta ku ba a yi muku haka illa bi zuwa fa'ikun sai don raunananku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai don talakawanku nan za mu ajiye za mu dora a kan darasinmu na gaba fablu man zahida fi duniya wa akubala alallahi azza wa falalar mutumin da ya guji duniya sannan ya fiskanci Allah amin